Allah ta Allah barakatu masu kallon mu da sauraron mu alhamdulillah kamar yadda muke muku alƙawari a koyaushe muke kawo muku program da ni Musbahu Kano YouTube da abokin aiki na Aliyu Muhammad da kuma wato Ali mai duniyar da shi ma wanda muna tare da shi yana kula da kyamarorin mu gabaki daya wannan lokaci a yau za mu gabatar muku da wannan program wanda muka saba muke yi da sati to yau dai muna tare da labaran dan gwamba da waziri a wannan lokaci ga zan ba abokin aikin Aliyu Muhammad shi ma dama da abin da zai ce a wannan program da zamu dora. To jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na mu tattauna wanda muke tattauna a duk sati wato ranar Alhamis kenan ta karshen mako. A wannan rana ta Alhamis wanda ya daidai da ɗaya ga watan ɗaya ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu muna tare da manyan baki a wannan zaure namu wazirin wato labaran dan kwamba sarkin makaɗan damban jihar Nasarawa da kuma wazirinsa labaran dan da kuma wazirinsa wato zamu ce waziri kenan in mun zo kai tsaye zamu ji sunansa inda zai gaya wani sunansa wanda kila masu kallo wani gurin kuma ba san sunan waziri ba suna dai muna ana dai ce masa waziri ne kawai to muna tare da su a wannan shirin namu masu kallo idan kuka biyo mu kai tsaye a wannan tashoshi namu damban mazaje TV da yara ta tafi gaskiya sai mu su bahu Kano da kuma duniyar dambe sai damban Najeriya a shi za ku lalibi waɗannan wannan tattauna da zamu yi da kuma labaran ɗan ƙumba da sa, sai damba sport duka za ku lalibi waɗannan shirarraki da kuma aikatattun wasanni na damba da muke kawo muku a duk sati a kuma kowace rana to ga mu tare da manyan baƙi eh labaran ɗan ƙumba da kai da wazirinka barkanku da shigowa wannan zaure barka ka dai malam ali to musubawu ban san kila ko kana da sako wannan satin ko dai baka da sako ne eh kasan san al'ada da mun muna faɗo saƙonni waɗanda aka turo wa 'yan dambe a kowane mako. ban san Ila ko kana da sako a wannan satin ban baka da sako eh akwai sako wanda ya gabata wanda muka bayar akwai Alhaji Nasiru daga garin Saudiya wanda ya turo da kuɗi wanda ya ce aka ba wa wato alasan naira dubu biyar sannan aka ba wa ainihin ya ce a ba eh, ramadan ma dubu biyar shi ma an ba ramadan dubu biyar yanzu wanda ya rage a ƙasa wanda zamu ba ya ce a ba dan Messi shi ma naira dubu biyar da kuma Yusuf Makaɗi na Lagos wanda su ne dai har yanzu ban sami haɗuwa da su ba ko da ta wannan amma mun muna ta kokarin yanda shi ma Yusuf zamu program da shi a bashi wannan sako hmm. ina ji dai shakon da ya dan shigo a cikin wannan satin kenan to Musbawu akwai sako wanda eh, daga jihar Neja wato wannan gari da ake ce masa akwai sako daga jihar Neja eh, wato wani alhaji Muhammad Sani Kamai daga Muriga ta jihar Neja wanda ya aiko da naira dubu uku ya ce a bawa autan mamman naira dubu biyu da ɗari biyar ni ma ɗauki naira ɗari biyar alhaji Muhammad Muhammadu Sani Kamai daga jihar Neja kuma um, su bawa kasan wani wani abun ban dariya da ban sha'awa mm. ya ce wai ka san wai ni mace kuli ne mm. wai ni mace kuli kuli ne eh. zai aiko wanda kuli kuli rana ita yau <laughs> ka san dawo mutanen Neja akwai cin kuli eh, a su ma ɗan Neja dawa suna da cin kuli <laughs> kenan ne eh. ya ce zai aiko wanda da kuli kuli daga Neja rana ita yau za a kamun takakkiya tun daga Neja tun daga Murga za a kamun kuli kulin na hannan. Marban ya ce saboda ya san wai ina cin kuli kulin harshe na fi fita ya ce yana jin daɗin wannan tattauna tamu Eh, don haka ya aiko da naira dubu uku ya ce a bawa eh, autan mamman naira dubu biyu da ɗari biyar ne in ɗauki naira ɗari biyar. Hmm. Eh, Alhaji Muhammadu Sani kamaye daga Buriga ta jihar Neja Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara ka albarka Allah ya samu albarka iyaye lafiya idan akwai yara Allah ya wato ya sa yara su zama masu tarbiyya kuma Allah ya sa arabar iyaye lafiya eh musu bawu to za mu tafi wannan tattauna kai tsaye kenan za mu tafi kawai kai tsaye To Alhaji labaran ɗan ƙwan ba ma kai da farko za ka yi wa masu sauraro wato sallama amma kafin ma kai sallama akwai saƙonni fa na wani saƙonnin na yabo ne wani saƙonnin kuma na na nasiha ne na a gyara a gyara masoyinka shi ne zai in yaga kana yin wani abu yake ganin shi a wajensa ba daidai ba ne eh. zai yi magana saboda kuma ta hannunmu ne suke samun dama na su magana domin a gyara wani abu da suke ganin su a wajen suna ganin kuskure to ai shine soyayya mu akwai yabo mm, shine soyayya ai to zaka yi masu kallo sallama irin to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu kamar yadda aka saba yau ga mu Allah ya kawo mu wannan fili na tattaunawa don haka muna shirye da ku masoyanmu idan kun ga mun yi wani abu wanda ba daidai ba mutum in har yana ƙaunar ka ya ce wani abu kaza da ka yi bai yi ba gyara wallahi baka da masoyin da fi shi don masoyin ka shine ke cewa ka gyara maƙiyin ka shi fatan yake duk abin da zaka yi kai kawai in ma dagulewa zaka yi ka dagule hmm. don haka irin wa'annan saƙonni da ake cewa mu gyara kaza mu yi kaza mu yi kaza wallahi mu muna jin daɗi kuma muna godiya ga masoyan mu insha Allah to waziri na san duniya dai tana da waziri waziri waziri wasu ba san cewa waziri me sunan waziri na gaskiya ba Sunana na gaskiya Ali Muhammad, sunana Muhammadu Sani. Haka ah, ce sunan mu ɗaya kenan. <laughs> Eh? A'a, kai ya faɗa Ali Muhammad, sunansa Muhammadu Sani. Eh, yawa. To waziri kun ji sunan waziri Muhammadu Sani. To Musubawu guda mu tsallaka kanka. Me za ka fara mana da shi? To, masu kallon mu da sauraron mu kun saba kuma mu mun saba kamar yadda muke kawo muku kuma kuke biyo mu a koda yaushe. To alhamdulillahi a wannan lokaci kamar yadda muke muku shimfiɗa da wannan program da za mu fara to a labaran ɗan gwamba zan fara da kanka Masha Allah. Mai gayya mai aiki. A wannan tattaunawa Alhaji Labaran a gurguje akwai wani bawan Allah ana ce masa Ɗanladi Muhammad. Ɗanladi Muhammad dai wanda yake garin jihar Kano wanda ya ce a gaya wa Labaran ɗan ƙwamba yana jin daɗin waƙen Labaran. Hmm. Ya ce wala wani zubin idan aka ce yamma ta yi idan bai ɗauko waya ya kunna ya ga lamban maraba ya ji waƙar labaran ba bai jin daɗi to sai ce amma akwai shi yana da ƙaguwa me ƙaguwa mhm. ce idan ana dambe an sa fi wasan dambe ana yi a tsakiya in aka yi kisa yana so a sauri a ɗora wani mm. to kuma a al'ada a ƙa'ida yadda ake yi wai idan an yi kisa har sai an maka iyaki za a zo a kuma sa a ƙara yin wani wasan mm. wasu tsayi nan ce baya so shi ne ce idan labaran ya je ya sauyi ya labarin ya bada dama ya dawo a kuma sa wasa a ci gaba a yi gaskiya wai in labarin ya tafi yana dan tsayawa ya dade ya dawo har lokaci ya tafi ba a yi musu wanda mun kirki ba da eh, sauransu to wannan da ya sakon da ya turo na ce Allah da za mu program da labaran kuma insha Allah labaran zai ji labaran me zaka ce masa a ga ma mai gidan Allah insha Allah za a gyara a wannan bangaren yana da gaskiya hmm. kuma insha Allah za a gyara hmm. in Allah ya yarda za a yi masa kamar yadda yake so in Allah yarda Hmm. muna kuma godiya ga irin cewa wani ka gyara ɗin nan yana da daɗi fi sabilillahi ga mai kula amma hmm. mun gode malam Ɗanladi Allah ya saka da alkhairi gaskiya ne yawa to eh, Alhaji labaran ɗan Gwamba sarkin makaɗan damban jihar Nasarawa eh, waziri Muhammad Sani kenan shine wazirin labaran ɗan Gwamba a wannan tattaunawa za mu ce da muke wanda muka yi ranar Alhamis sati to eh, bara mu je kan waziri waziri na san kusan za mu ce a wannan shiri namu kai bako ne ba muka taɓa gaito ga wannan shiri ba sai yau me zaka dora mana da shi kafin mu zo ga ila wasu tambayoyi da aka yi maka to alima ni dai abin da zan dora ina gaya mu masoya hmm. na al'adar gargajiya masu bibiyan mu hmm. suna ganin abin da muke kuma sai in ƙara mai abin da mai gida na faɗa hmm. kaga shi sha'anin wasa sha'ani ne wanda mai daɗi mai gausarwa saboda ba ka zuwa gidan nan baka ce ka dawo a a cikin bacin da za ka je ka ji daɗi ka ji shawa. Hmm. to muna fatan waɗanda ke bibiyan wasanninmu da waƙoƙinmu muna musu alfahari muna jin daɗi muna godiya a wurinsu hmm. muna gode musu sannan lokacin da wancan magana da labaran ya yi na ɗan labaran albasa ko da ɗan kaɗan hmm. shi wancan da ke cewa a bi sauri a dawo Hmm. to abu biyu ne kunsa hmm. mawaƙi na da al'ada ɗaya idan bai ɗan je ɗan masoyin shi ba idan ya saurin dawo ba kaga ba kuɗi a cikin jika hmm. kuma ana sallah ne da lada ana neman na miya na kayan miya ba haka ba kaga shi yana ganin can ba a gyara ba mu kuma muna ganin idan muka zake da abin da yake nufi kuma ba za a gyara ba ko ba haka ba to kaga shi masoyi abin da masoyi wani bangare za ka yi mai daidai wani bangare ba za ka yi mai daidai ka ji dalilin da ya samu na ɗan wannan da wannan saboda karɓi naira goma karɓi naira hamsin karɓi naira ɗari sai ka sa cikin jikka idan an taya yare da bayan ka ba za su yi kuka ba hmm. amma idan ana tashi kin nan a ce a yau zagaye a dawo wani na son baka baka tsaya ba kaga akwai ba hmm. amma kuma gyara kayan ka yana da daɗi idan mun taɓa nan wani ɓangare sai mu dawo wani ɓangare an kai kisa mu je kuma mu ɗan ya yi daidai. Eh, wazirin labaran ɗan ƙwamba Muhammad Sani kenan akwai baba Baba Idris daga jihar Kano wanda ya yi ya yi comment a kanka ya ce shi yana jin daɗin yadda kake kiɗa ce tun yana Kano yana shigowa gidan dambe kuma yana kallon yadda kake kiɗa kuma musamman waƙa kana da ƙoƙari wajen in kana waƙa ma wajen ka wajen ka haɗa dambe ya ce to amma ƙorafinsa guda ɗaya kanka shine wani sa'in za in ana dambe wai maimakon ga in ana dambe bai kamata a ce ana dambe ana kiɗan kuma wani wanda shi ba dambe yake ba wai kamar yana ɗaukar hankalin 'yan damban idan misali maybe ba zan tambaye su ba in ana cikin damban misali dambe da wannan bangaren misali kudu da arewa in ana dambe ana fili a tambu a cikin fili wai bai kamata a ce an ɗauko wani ɗan dambe daga waje wanda shi ba dambe yake ba kamar zai ɗau hankalin waɗanda suke damban gaskiya ne alimami ya faɗi gaskiya a nan wurin mun a wurin nan wurin na yi kuskure hmm. saboda a al'ada har ga Allah al'ada idan ɗan dambe na da hmm. ba ba maganar kiɗa hmm. ko ba gane ba saboda kwaɗayin mu ne irin na makaɗa hmm. kana ganin wani wani zai ɗan shigo ne wani ɗan kallo in ka ji mun canza waƙa wani ɗan kallo ne ya shigo mai son koda ɗan baiti kaɗan ne a mai na masoyinsa sai ka karɓo naira goma ka da ita dalilin da ya sa ka ji muna wannan baiti amma kyawun ɗan dambe idan ya wahala kamin ya ce an busa mai ruwa kai mawaƙi ka ɗauko shi ka tada shi ko da ya gaji ba zai nuna ya gaji haka haka shi ma ya faɗa gaskiya faɗa hmm. Hmm. Ali Muhammad na'am ah, barin ɗan yi shari akan wannan maganar alhamdulillah waziri kamar yanda ga faɗa ah, bari mu tura mai gayya mai aiki wato hmm. Haji Labaran ya mana dan fashin baki akan akan wannan Haji Labaran mun ji waziri ya ce a al'ada idan ana dambe tsakanin wani da wani ba a ba za a ɗauko wani ba labaran muna so ka mana fashin baki akan wannan eh, abinda annan malam Asbahu da kai malam Ali fi sabilillahi idan ka'idar dambe ake bi hmm. da zarar an ce an taka dambe tsakanin gurmada da arewa ko tsakanin gurmada da kudu ko tsakanin arewa da kudu hmm. ga mazan da za su duka dambe nan a fili bai dace a yi tambari ko ɗaya ba hmm. yana da kyau a saurara a bar mai nasu mai ya faɗa damben wani da wani wani da wani har a ga cewa an yi turmi na ɗaya sannan in an kai turmi na ɗaya a wannan lokacin na addaidai ka ɗauko wa'annan yan damben ka ɗauko mutum ɗaya ka ɗan taɓa shi ka zuga shi shi ma wancan ka ɗauko shi ka zuga shi idan suka koma za su iya wa yan kallo abin da suke so mm. to amma ana wata ga wata ne lokacin mu kuma da mun ka hangi wani ya shigo kuma ko bangaren kudu yake ko arewa yake ko gurmada to in ka ji mun ɗan baitin nan ɗaya biyu don mu sanar da zuwan shi ne kuma mu faranta masa rai bisa ga mun ga wane ya shigo hmm. shi na samu ka ɗauki waƙar wane kuma muka ambaci wane amma kuma in an ka duba ba dogon abin muke bi ba baya tsawo hmm. baya tsawo hmm. muna yin wannan ne ba don komi ba don a gane cewa wane ɗin shi ne ya shigo shi kuma wanda ya shigo ɗin zai ji daɗi cewa lallai wane yana kule da ni abinda addalilin ne ya samu ke wannan abun kenan insha Allah to masu kallo kai tsaye muke tattaunawa da waɗannan manyan baki a wannan zaure namu Alhaji labaran Ɗan Gwamba gala wato sarkin makaɗan damben jihar Nasarawa kuma galadiman makaɗan dambe a jihar Kano sai kuma wazirin sa Muhammadu Sani wanda ke duniya ta san shine wazirin labaran Ɗan Gwamba to Alhaji labaran Ɗan Gwamba akwai wani Jibrin Ibrahim mm. shi kuma daga Port Harcourt Jibrin Ibrahim daga Fatakwat wato jihar eh, jihar ɗin ke jihar Rivers kenan ko eh. shi ma ya kwamin ya ce shi a duniya yanzu ya ce in aka cire hasada hmm. abin da kalmar da ya yi min kenan ya ce in aka cire hasada ya ce duk makaɗan damban Najeriya yanzu babu wanda ya kai labarin ɗan gwamba in dai kiɗan damban a kiɗa da wanda za a san cewa namiji ake wa kiɗa to labarin ɗan gwamba ne makaɗan damban wanda shi kuma ya ce musamman waƙanan taka ta Eh, wanda yake cewa a kake waka sana cewa na kwarkwada na ta sanin kwarkwada ne wanda ke cewa ibani eh, ni san mutum eh, ne ibani na san mutum ne Allah ka rera masa wakan nan ma ko da mun kide ne amma ai sama Allah ka ba rabona in ce abina ayyau da gobe shi da ina muka kuka dan gan ba ah, yau da gobe mai tare muna kwana don haka ni ba ni san mutum in bai ra'ayina aiki da hankali shi ina ya ka daɗi dan ba in babu hankali san baya da daɗi Alhaji Jibrin daga Fatakot eh, eh, labaran ya ce abinda yake masa daɗi yana jin daɗin wannan waka ya ce amma abu ɗaya ne shi ma yana so ya ce dan Allah ya ce ba dan shi ba mm-hmm. ya ce dan Allah dan Allah wai a gyara ya ce saboda shi baya so ma ya ga wai in ana dambe in ana dambe ai turmi daya turmin nan ba ka'idar dambe turmi uku ne ka'idar dambe turmi uku ne ka'idar mm, dambe minti mm, uku ne mm. yace amma wani sa'in ka ga wai minti daya tal wani ba sa'in minti daya ma baya cika sai a ce araba yace wai in ba a wahala ba waɗanda ba baya faru ba a gane gwani ba a gane gwani gaskiya ne yace ku maka da ku ne za ku da ku tsayin daka kan wannan yace ku ce sai an dawo da wannan eh, wannan wasa wannan wasa ce dambe turmi daya wani sa'a turmi ɗaya ba a yin cikakken minti biyu gaskiya minti ɗaya ma yace ba a sai a raba dambe yace ba a ba za a gane gaskiya me sunan bawa Allah eh jibrin daga fatakwa to alhaji jibrin mun ji korafinka kuma na ji korafinka da yardar Allah za a gyara hmm. sannan kuma za mu haɗu da lafari za mu gaya masa gaskiyar magana saboda kaga lafari shi kuma shine ke da hakkin dambe a yi kaza hmm. a bar kaza an yadda da kaza ba a son kaza ana son ka dawo amma ba a son ka ka ce dai labaran za a gyara tsarin za a gyara eh, abin da eh, mu zauna za mu zauna da mu da nafari da kungiya baki daya shi kamar shi Idris za mu zauna da shi za a eh, za a shirya dokoki waɗanda ya kamata a yi a gidan dambe hmm. don komai ake a duniya idan har babu doka a kansa ba zai yi ba kamar aikin banza ne hmm. Haji labaran na'am a cikin wannan kalma da kai ta waka na'am akwai wata kalma guda daya wacce nake so ta yi wa saurare fashi akanta kanta na'am ka ce ba ka son mutum in baya ra'ayinka na'am na ga da yawa so tari za ka ga mutane da yawa wani in yana son ka wani baya son ka kuma sai ana tunanin cewa a duk za ka iya haɗawa duka ka so sa amma anan a fili ka fito ka ce ba ka san san baya a ra'ayinka ya wannan abin yake dan Allah kai malam Mustafa yanzu kana son wanda baya ra'ayinka ka eh to karara baya son ka kai kuma ka dauki ai kana so a a no no abin da rage ai magana ke ne mal ali kai kana so hasan ba sai ke eh bai da ah, yana gadi ai ai ka jin ga ai batano shi ai ta ga Kano ya fi eh dan hausa ya fi masakwaci hausa ya fi ko. ka duk inda kai ta bude ba za ka sa ba hausa ba kare ta hada ta da sauran wata sankanawa an ci asalin su maguzawa ne maguzawa ne aka sa shi ai labaran yaran mu ne tunda kaga shi labaran masunci ne ko ba haka ba eh saboda shi ga labaran anan bai yi magana ba in kuma yayi magana to shi masanci ne eh kana kuri da yuka fa ga koyi ba baka da waziri eh wannan shi wannan jibrin din kuma still ya ƙara dawa kanka yace kidan dambe hmm. yace in babu kai ma in aka ce yau kai tafiya babu kai yace shi kansa wai yace yace ba fa ni na faɗa ba yace shi kansa labaran kawan bai jin daɗin kidan yace ai sai ka ɗauko kiɗa ne sanan labaran yake ɗauka shi ma yace yanayin kidan kaɗan musamman yaga kun tashi tsayen nan kuna duka ne yaga kamar zaka cinye ganga kai kadai yace to amma kai ma yana so in akwai wani gyara bai faɗa min gyaran ba yace in akwai wani gyara da wani kokari yace ka ƙara ƙarawa a cikin aikin da kake yi shi wannan Alhaji Jibrin din Alhaji Jibrin ina godiya na gode sannan maganar da yadda yake cewa wai in ba na nan kina ba mm. ai shi da uwa ne gari uba ne gari mm. ko mm. kaga ni kuma ina zaman ɗani gare shi hmm. to duk abin da zai faɗa da harakar waƙa hmm. idan ai mista ni zai waiwaye duba hmm. haka ne to ka ku dole ne in ba na nan ba zai ji daɗi ba saboda da hankalinsa da na duk abin da zuciyarsa za ta yana sa man da cin kokolwa zai ɗauka saboda mun taso muna yi kaga ko su nan duk abin da ake nufi su ba ta su yake yi kaga ko ni kuma dole mai da hankali na akai shi da shi yasa to in bana nan duk abin da yake son a yi mai in dai bana nan sai dai ya yi kawai saboda ka sai ita sana'a sana'a ce haka ce haka ne ko ba haka ba eh babu kafin mu ci gaba da wannan eh, wannan shirye-shirye namu za mu dan ratsi hmm. kaɗan domin mu dan ga wa duniya wasan da za a yi wannan satin ga dai makaɗan makaɗan mazan hmm. ko su suke haɗawa eh. mu namu mu ɗauka ne mu haɗa duniya hmm. za mu dan ratsi domin mu ɗauko wasan da za a yi wannan satin kasa za mu dan kauce kaɗan kenan an ka eh, ce a tsaya, ka san an ce hausa bata ishe ka ba ce eh. hausa ta ishe ka duk inda ka ce za ka ratse in ka ce za ka ratse ma eh, duk inda ka ce za ka ratse inda zai ɗauki hausar da kenan a to inda za ka za mu ɗan wani guri za ka ce ah, a ah, eh zai fi yawa an ji ba duk da kai yaro mu kake labaran za mu dan wayar wani gurin za ta ce kada ce za ta ratse yi sai mu dauko wasan da za a yi wannan satin kasan dambe gaba ɗaya kuma ta tattara ina ta dawo marbanyan ya hmm. inda kowa da ya sani ba inda ake fafata ba sama da marbanyan ya to za mu dan ratsi kaɗan mu dan ɗauko wasannin da za a yi a wannan sati a wannan jannan mulki da tsambarewa da ke nan marbanyan ya ranar ladi 4 ga watan biyu shekara ta biyu da da ashirin hudu. a wannan gidan dambe Idris Bambarewa da ke nan Marbanin ya. Eh, eh Alhaji Laban dan Kwamba musu ba wani wasa za a yi wannan satin ne. Eh alhamdulillah mun ji daɗi da manya-manyan wasanni wanda aka tanada wanda za a buga a wannan gida dan akwai babban dambe na farko wanda aka ce za a buga tsakanin shi wannan yaro lasan Shagon Bagon yan sanda da shi da autan na Aisha wanda damben nan an yi shi eh an yi shi so daya an an gwada kwai da kwai ake ta eh an gwada kwanji an ga yanda ake wannan turmi amma yanzu ana sa ran wannan lahadi za a kuma maimaita wannan dambe hmm. sannan aka ce ga dan aliyu dan shago shi ma za su kuma maimaitawa da shi da garkon yayan tarasa hmm. wanda garkon yayan tarasa ya samu nasara jiya ya bige shi hmm. to amma ana sa ran za a kuma kashi afa musbawo eh, na'am dan ali da ilele ne au dan ali da ilele ne ko eh, okay to dan ali da ilele wanda za a fafata wannan wasa ga dai wasanni nan da yawa daki daki wanda za a yi a cikin wannan gida kuma muna fata insha Allah rabbi masu kallo ku biyo mu don ku zo ku ga yadda za a kaddamar da wannan wasa a gidan Idris Kwambarewa. Bara mu kan mai gayya mai aiki shi Alhaji Labaran dan Ai eh, Alhaji Labaran ka ji wasan da za a yi. Wannan alƙawari za ku wa masu kallo gobe ranar Ladin nan wanda ya je da hudu ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin da Ku ne dai masu haɗawa. To alhamdulillah Malam Ali. Na farko dai kaga Allah ya kaddara muna da ɓangaren nan uku kowanne muna da su a ƙasa. Na farko muna da ɓangaren arewa muna da na kudu muna da na gudu mana. to kuma da yadda Allah dai insha Allahu muna da wasanni da wa'anda an kasa kuɗi da wa'anda ma ba a sa kuɗi ba muna da wasannin da za a yi sama da ashirin haka insha Allahu kaga dai su na kuɗi akwai wasa guda biyu akwai alin ɗan shago da ilele shagon garkuwar mai caji sannan akwai autan na Aisha da alasan garkuwar bagon yan wanda an gwada dan gwada eh. an dan fara ganin inda za ta yi eh. to ranar Lahadi muke so a yi ta uwa uba mai ragon bara ragon baraye kaya <coughs> wannan gasar ƙarfi ta wa'annan mutum kusan uku sai kuma garkuwar kurma da shi da Eh, garkuwa dunan ba ba eh. to kaga wannan dambe shi ma dambe ne mai zafi nan dai guda uku kowane dambe ne wanda ya zama to kowa na iya buge kowa hmm. to don haka muna da dambe kafin a yi wa'annan dambe buka muna sa muna da dambe goma sha bakwai wa'anda za a yi kafin a yi wannan kaga muna at least muna da dambe ashirin ƙasa insha Allah. Alhaji labaran dan gaba ka sa abin da ke mamaki wannan yaro Alhassan garkon baban yan sanda. ba'ari ne hmm. amma ko ya taɓa zuwa maraba da ya daɗe bai zo maraba ba gaskiya to sai ya zo da yunwar dambe hmm. wato jiya zai nake ganin shi kaɗai kamar zai ci mutum hmm, ai akwai dalili shi kaɗai ya zo kamar zai cinye mutum shi kaɗai yake zai kama wancan dambe ya kama wannan wato kaga wannan dambe tsakanin tsakaninsa da wata na'isha dambe ce wanda gaskiya sai dai an tashi warai kuwa ko ba haka ba warai to eh, musubawu ba san ko za ka taɓa mana tunda waziri ya dan fi kusa da kai eh. san ko za ka dan zungura mana shi ta nan bangaren ba ta waziri <laughs> ga wannan wasanni kamar da mai gidanka labaran ya yi jawabi a ciki eh. duk da irin gudunmawarsa da ya faɗa wacce shi ma zai bayar ko kuma da taka kai ma ni gudunmawa ta to eh a ranar lahadi to yan kallo za a ba su ganga ta eh musu alƙawarin wannan shi kuma lamarin ya musu alƙawarin waka saka ido masoya su ji ganga sannan kun bar wani mm. ai boka dan sama'ila da ushu mm. dan ba ana yi eh, ana yi gaskiya ne akwai boka ne gaskiya boka ma yana gari boka ma yana gari wanda za a yi dan ban mai kyau waziri ga mai gida labaran kuna sauraro na akwai wani ban Allah da ya ce wai kuna yin magana da kalangu wai ya wannan mutum yake haka ne eh, gaskiya ne kai ko malamin eh kamar yanzu ka kada saboda ni a jiya na dan ga wani zahirin wani abu akwai wani dan kiɗa da na kai da kalangu na galabaran ya tafi yayi wani abu yawa na ce ah sai nake mamaki ban ga ka daga baki ka ce labaran kaza ba amma da kalangu na ji kai ka ka abun nan wai ya me ainihin wannan sirrin ne abin da asirin nan tun da kaga yau da gobe ne ai zamu kira sunansa kuma mu gaya mai abin da yake so kuma shi ya sani da kalangun da kalangun to Eh, ai ka san lokacin da kake mamaki lokacin da ya je wurin wani masoyi eh sai bai ganshi ba sai na mai na kira mai eh sai ya dawo da kalangun da kalangun kuma sai da sai shine abin ya bin mamaki dan hankali na yana kan ka amma na ji kai kalangu kai kalangu amma ni za ka kyale ni ka ce wai musu me ka ja kalangu na zan ji kai ka ce gwaron gwan gwan gwan gwan kai abu da zama ai musu ai bayan ka ake a <laughs> ah, to shi ke da dai wannan da <laughs> a kuren karshe me za mu ce labaran me za ka nuna mana da shi eh kafin ka ya rufe mana eh, musu babu na'am to wani mai tambaya da Allah da ya tambaya shi ma daga bari duba sunansa da kyau daga daga daga Adamawa mm. shi ma mai suna Ibrahim Aishi ne Ibrahim Aishi ne uh-huh. yace wai labarai waziri uh-huh. wai ta yaya kuka haɗu ɗan kaɗan amma a takaice cikin minti biyu wai ta yaya kuka haɗu da labaran to Allah ya eh, wai ya aka kuka haɗu gaskiya da bana yana tare da mai gidana kuma eh. muna zaman lahiya da shi da ni da shi da kowane mu gaba su da shi da mai gidana hmm. to sai Allah mai gidana rasuwa wanda muke muna tare da shi hmm. to kaga shi labara mai gidana ne zan baro garin mu daga can lokacin mai gidana da na da rai hmm. zan baro can zo wurin sa in mai kira ya dauke ni in wani abu ya samu ni eh, zai kira ni ce min ya kai kamin mashi ce min abin nan yana da wani buki muna da wani aiki kuma wanda da inda ce babu da zai zo mu tafi to tun a farko tun a wannan lokacin da shi da mai gida suna ya tsama wasa da dariya hmm. sai ce ah, kana son ka karbe min yaro shi kuma sai ce a ah, yaron ka hmm. suna wasa da dariya tsakanin su gaskiya ne ka gane ko hmm. to sai Allah zai hada mu to da Allah ya ba wancan rasuwa to kaga shi kuma da yake ka san irin na da wuri akwai zumunci to wannan zumuncin shi kuma bai yadda mu ba sai ya dauko mu sai rungume mu shi labaran shi labaran ku hmm. da ya rungume mu mu kuma sai muka gawa mai waya hmm. da shi ai ka san ba wannan dan ba wakan dan ba yake ba hmm. to amma da yake ka san shi duk inda ya je gari ya ga mai gurmi irin da duk inda ya je ya ga mai gurmi sai ce to shi barin waka gurmin zai kawai zai dawo mu dan eh. to da yake ya zama na babu wani mawaki a garin kuma abincin mutum ya eh, akwai abinci a ciki babu wani mawaki a garin a garin su na dambe sai da a kiro mutane a yi a kiro wani mawaƙi ya zo ya ci ma ya wuce to shi kuma da Allah ya tsara shi ya dasa shi kaga ga ina yanzu kuma Allah ya kira shi ne yake shi bai zaci da cewa zai kai zai kai haka haihu gani ba kafin mu rufe kuma um, Alhaji Musbahu labaran mun zo rufewa Allah zai rufe mana da wata waka wacce take kanda mai sace mm. wanda ita ya ji da ita duka gaskiya ne wata eh, ita ce karshe wanda in ita ce karshe kafin ka rufe kafin mu zo amma eh. kafin ka rufe mana din eh, za mu so kaɗan yi maka kaɗan waɗannan bana siya da Allah na wannan lokaci to alhamdulillah yanzu Abin da an nasihar da zan wa yan damben mu na yanzu nan da na ko ina da na ko ina mm. na farko dai don Allah su rike sana'a su da kima bayan rike sana'a su da kima su daraja kansu su daraja sana'a, sannan su daraja iyayen gidansu duk mai ɗauko naira goma ya baka baka san yadda yayi ya same ta ba to idan har yayi ma magana yana da kyau ka saurare shi saboda ba don komai ba wallahi wallahi in babu masoya ba bakin komai muke ba gaba ɗayan mu to sannan kuma kashi na biyu wurin fitowa wurin dambe sai a ce sai an waɗan dambe magana hmm. wannan abun yana ci min tuwo a ƙwarya Kaka kamar yan damben da da wanda ke dambe yanzu yaro ya san wurin shigowansa yanzu kamar gida ne a ce an dafa kaza ai yaro ya san ragonsa hmm. to amma sai ka tarar da yanzu da yaron da babban duk babu babba babu yaro duk kowa sai an ce wani ko sannan suke hmm. wannan abun ya fi bata min rayuwa ina kira ga yan dambe yanzu yanzu ba ma damben ne a akwai ba alherin damben ne shine a akwai amma kuma yan damben ba su san ciwon kansu ba yawancin su akwai abu ɗaya da so kaɗan tsokata ga yan dambe labaran shine wajen a ba wai nan marabanyan ya ba kusan ko ina ma za mu ce magana tubewa da wuri hmm. dan in ba in ba sa tube da in ba su tube da wuri ba za ga dan dambe babban annabi har karfe shida bai tube ba in an zo an tube duka lokacin minti nawa ne karfe shida ka tube to shida da daga inda shida da rabi ta fa za ga duhu ya shigo insha Allah to za ga za ga dambe bai wuce ai ɗaya ba sai ga an tashi an tashi Ɗan kallo kuma ba haka yake so ba wallahi ba sai yara din su ma har sun fara daukar wannan al'ada za ga wasu ba da duniya ta san kafuji da wannan waka gaskiya ne wata waka ce kuma karfe mana da ita wahidun mai gyarawa Allah ya mai sama ba ni ba mai murna ta jalla kaban ban rabo na Allah ya fi min rabon wani bai da kyau ni da guna ni dai labaran mai turaye al'amari ni gon Allah ne can baya da na fito mai yar ganga ban yi zaton ina yin waka ba Allah yan nuhe ni da waƙar da tun ina ƙauye har na zo birni ga shi a yau damu mu aka damawa wannan waƙa alhaji da bana jikan waƙar Ramadan na watan Ramadan bare kuwa insha Allah to mai bawo sai a rufe mana kafin dai a rufe mana akwai kamar yadda na gaya maka akwai kamai hmm. wanda ya mun alƙawarin kuli kuli kuli kuli daga muriga wato ka mun ba na zan mun tar kuli eh, kuli kuli kai ga kana zo da kai ne sarkin ci kuli kuli eh <laughs> eh ah gaskiya ne a ah, masu kalmar sauraron mu kuma kumanta ni musbahu ina sai da shaddodi da takalma da kuma maganin sanyi eh kar ku manta dan jarida mai maganin sanyi kar ku manta masu kallon mu da sauraron mu a koda yaushe a ƙarshe labaran kafin mu je mataki na ƙarshe Aliyu ya rufe mana alhaji labaran a bangaren abinci wani abinci ka fi so alhamdulillah ai ni na gona ne na ƙarshe ne tuwo kawai tuwo mm. na dawa ko me miya na farko Mm. da yake ba ƙauyen gaskiya mm. ne ke, ina son miyar karkashi mm. ina son miyar kuɓewa wa'annan miyan guda biyu ba a yi miyar da nake so wanda ta fi su ba sannan tuwo ko na dawa ko na shinkafa ko na masara ni in dai tuwo ne to an gama da ni albishirin ka goro shi mai tambayar naka haka take <laughs> wazir ba wazir bai ga musu an ce bala fusko ko kuma dai ko kuma bala zai mutu ko wuce wuce kake zo kai gaskiya ne ban ji tuwo ni zan ci to eh gaskiya tun da kai ma musu ci ne ba dole ne, ne ka ne mutu eh. shi kuma wancan abin da kuli kuli eh. masu kallon da zai sauraron mu a koda yaushe kuna tare da mu a wannan channel channel wanda muke kawo muku wannan wasanni a bangaren a jihar Nasarawa a kamar yadda kuka ji a farko mun faɗa akwai wato duniyar dambe akwai damben Najeriya akwai musbahu Kano akwai matatar gaskiya akwai damben mazaje kamar akwai kuma damben unlimited kamar yadda kuke kallo ai dambar sport akwai dambar sport kamar yadda muke kawo muku wannan wasanni ku ci gaba da biyo mu in Allah da muna haska muku live kuma kuna biyo mu in Allah da za ku dinga tsintar live wani lokaci lokaci insha Allah amma fa kun yi tuya kun manta da albasa to gaba ɗayan ku yau na ari bakin ku zan ce muku goro to ba ku yi min tambayar cewa in wa masoya na godiya waɗanda ah, suka ah, ah, taimaka shi ne ma makasudin ma zuwa ga wanda wanda ake nan aiki eh da kai kanka da shi waziri san na da wuce an wa Alhaji Labaran dan Kwamba Aju a wannan gidan da Mabiris Kwambarewa kuma masu masoya goma sun masa goma ta arziki musamman dai ta bangare na ma akwai wanda aikowa shi labaran sako na musamman shine Alhaji Muhammad Sani mai Royal Yawuri hmm. wanda ya kuma da kuɗi naira dubu ashirin ya a baka. Insha Allah. To irin su wani godiya za ka mika To alhamdulillah na farko dai akwai shi Alhaji Sani. Na biyu akwai Alhaji Atiku Allero. Na uku akwai Modestar Mafara. Na hudu akwai Alhaji Biliya Basakwace mazauni Lagos. Hmm. Na biyar akwai Alhaji Ali eh, manaja. shi daga Legas yake. Na shida akwai Alhaji Abu Joji ɗan mutanen Tambuwal wanda mazauni a nan kudu ne. Na bakwai akwai Alhaji Alhaji Jamilu Yahaya mai kamfanin Yahaya Bangudin mm. kuma eh, eh muna nan mu ma Allah da akwai shirye shiryen da muke masa Alhaji Baran wannan mu gidan naka mai gidana mm. Alhaji Jamilu Yahaya shi ma ya min goma sha ɗaya ta arziki naira dubu goma naira dubu goma ya bamu da muka je da muka je wannan sule ga ko wannan ma karamin aikin sa ne don haka wayannan mutanen ina godiya ga Allah ina godiya gare su ina ƙara godiya gare su Allah ya ƙara arziki kai da wanda ma ya taya ni da addu'a da wanda ya ji daɗin in yi da wanda ya zo ya ba ni naira goma a hannu kamar irin su sai soja irin su alhaji zurmi irin su yahaya kashi ankali irin su ciyaman wannan aminu mai anguwa mai chelsea da kuma tanko director da kuma sauran mawaƙan masu ma irin su haruna ɗan ƙasa mai su alhaji ya'u ga sunan dai Eh, sai alhaji gambo mina eh so alhaji gambo mm. maji dadin yar gatan ne mm. ko da yake dai ina da hada da shi amma dai wannan hada ne da mai gida da ya <laughs> <laughs> eh, fadan sai cikin mawaka waɗanda suka ba da gudunmuwa Allah ubangiji ya sa ai lafiya Allah ya bada alheri a kusa akwai um, sarkin yakin mawakan dambe alhaji eh, a shafan kiɗa dan buge na biyu akwai Ali Kwasgara akwai mai gidana Isu Jango akwai mai gidana Ali mai lafiya da Alhaji Abdullahi Digi da kuma Isuhu yaro mai lokaci wa'annan sun taya ni da addu'a eh sun taya da addu'a kuma ina musu fatan alkhairi da Iliya Waziri da Iliya Waziri shi ma dan gidan baba Alhaji Buda Allah ya ji kanshi da mm. gafara baba Buda Allah ya mm. gafarta masa wa'annan mutanen ba ni da makaɗan da aka gaban su don saboda suna nuna mini kauna ɗari bisa ɗari mm. ni ma ina nan tare da su ɗari bisa ɗari mm. ina musu fatan alkhairi ko kuma iyayen gidana Allah ya ƙara arziki wa'anda suka rasa iyayensu suna kabari Allah ya rahamshe su Allah ya gafarta musu Allah ya sa mutuwa hutu ce wa'anda suke da su a hannu su kuma Allah ya samu gama da su lafiya darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu da su baki daya. To masu kallo za mu ci karshen wannan tattauna ta mu kenan a wannan rana ta Alhamis wanda ya daidai da ɗaya ga watan biyu shekara biyu da ashirin da hudu masu kallo za ku ci gaba da bibiyan mu duk sati za mu dinga kawo wannan shirye-shirye kuma shirye-shirye ne wanda kowane sati muna kawo bako wato baki mabambanta in yau kun gan mu da wannan kila gobe da dan dambe za ku gan mu in kun gan mu da dan dambe gobe kila ko gobe da dan kallo za ku gan mu a wannan shiri za ku cika da bibiyar wannan shiri a kowane sati wanda ni da musu bawo Kano muke gabatar da wannan shiri kowane sati masu kallo mun gode Allah ya saka da alkhairi sai wani sati eh a kawo a kawo kifi a ci eh, ni ne musu ta muke ta masu kallon mu ku ci gaba da ba ko a kowane mun gode